radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon san da fatan za ku kasance tare da mu da mun jinya da dukkanin waɗannan abubuwan da muka sanar za su zo muku ɗaya bayan ɗaya yanzu sai ku gyara zama domin jin shirin nan na kokon santa da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu rari assalamu alaikum yau asabar 26 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 219 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan fabrairun shekara ta 1803 aka haifi victor hugo fitaccen dan siyasa mai fafutuka ta kare haƙoƙin talakawa a ƙasar faransa tun yana ɗan shekaru 25 da haihuwa dai aka zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin mambobin kwamitin tsara ayyukan jami'o'i a ƙasar faransa a lokacin kuma aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokokin ƙasar a lokacin sarki napoleon na uku ne aka fitar da shi daga duwatsu harkokin siyasa na ƙasar faransa kuma aka kore shi da ƙasar tsawon shekaru ashirin sakamakon yadda yake nuna adawa da duk wani mataki na zalunci da danne haƙoƙin jama'a musamman ma dai talakawa bayan dawowarsa ya zaɓi hanyar ci gaba da ya rubuce-rubuce domin faɗakar da mutane inda ya amfani da hanyar rubuce-rubuce na waƙoƙi da adabi wajen ƙalubalantar mulkin kama karya da zalunci lamarin da ya bashi karɓuwa matuƙa wajen al'ummar ƙasar musamman ma dai marasa galihu daga cikinsu su ya rasu a cikin shekara ta 1885 a kasar ta faransa daga ƙarshe masu rikakon san cewa shekaru 119 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan fabrairun shekara ta 1903 richard jordan gatlin wani masani kan kere-kere ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi richard jordan gatlin ne a shekara ta 1818 a lokacin da yake matashi ya kirkiro abubuwa da dama mafi muhimmanci da su dai shine bindiga mai jigidar harsasai wadda aka bata sunansa wato gatlin ita wannan bindigar dai ya tsara ta ne ta yadda alburusanta za su rika fita lokaci guda suna bin juna ɗaya bayan ɗaya a halin yanzu dai an ƙara inganta wannan bindiga ta yadda za a iya yin aiki da ita a cikin sauri fiye da yadda aka tsara ta tun daga farko. radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji labarin duniya. Labarin duniya mai karantawa Mustapha Adam da farko ga kanunsu. shugaban majalisar koli ta tsaron kasar iran ya ce kasashen turai na ummul haba'isin yaƙe yaƙi a duniya a najeriya shugaban kasar buhari ya saka hannu akan sabon dokar zaɓe hukumar kwallon kafa ta duniya ta dakatar da hukumomin wasannin kwallon kafa na kasashen kenya da zimbabwe Tun yanzu sai a gyara zama domin a aji cikakkun labarin duniyar. shugaban majalisar koli ta tsaron kasar iran ali shamkhani ya ce kasashen turai na ummul haba'isin yaƙe-yaƙen da ake yi a duniya shugaban majalisar koli ta tsaron kasar iran ɗin ali shamkhani ya bayyana hakan sannan ya ƙara da cewa babu wani abu da ya kai yaƙi muni ali shamkhani ya yi ishara da yadda kasashen yammacin turai suke tsoma bakunansu a cikin harkokin cikin gidan kasashe da hakan yake haddasa rikice-rikice tun da fari shugaban ƙasar iran ya ɗora alhakin abin da ke faruwa ƙasar ukraine a wuyan ƙungiyar tsaro ta nato shugaban na iran ibrahim ra'isi wanda ya magana ta wayar tarho da shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ce wanzuwar ƙungiyar ta nato barazana ce ga ƙasashe masu 'yanci ra'isi ya ƙada cewa ya fahimci damuwar da ƙasar rasha take da shi dangane da tsaro wanda matakan amurka da nato ne suka haifar da shi gwamnatin najeriya ta tabbatar wa da 'yan kasar mazauna ukraine cewa za a fitar da su ministan harkokin wajen najeriya geoffrey onyama ne ya baiwa 'yan najeriya din mazauna ukraine tabbatin cewa za a ɗauke su daga ƙasar onyama wanda ya gabatar da taron manema labaru a birnin abuja ce gwamnatin tarayyar najeriya tana kokarin aikewa da jirgi na musamman zuwa ƙasar ta Ukraina domin fito da 'yan ƙasar daga ciki har ila ministan harkokin wajen najeriya ya ci gaba da cewa tuni an tuntuɓi ofishin jakadancin najeriya da ke birnin cave inda aka sanar da shi su shirya ɗauko 'yan ƙasar da suke da sha'awar komawa gida musamman mazauna yankunan donetsk da kuma lusank da akwai ɗaliban najeriya da kuma 'yan wasan ƙwallon ƙafa masu yawa da suke a ƙasar ta ukraine kuma tun ɓarkewar yakin da suke yin kira ga mahukuntan ƙasarsu da su fitar da su daga cikin wannan ƙasa. To kuna ta da radio Biyoci Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. A Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya saka hannu a kan sabuwar dokar zaɓe. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu kan sabuwar dokar zaɓe ta ƙasar wadda aka ɗauki tsawon lokaci ana cece kuce a kai. Buhari ya saka hannu a kan dokar ne a ranar Juma'a a fadarsa. da yake jawabi lokacin da yake sanya hannu kan dokar shugaban ya buƙaci 'yan majalisa da su hanzarta yin gyara ga sashe na 84 na dokar wanda ya tanadi ya haramta wa masu rike da mukamin gwamnati jefa ƙuri'a a zaben shugabannin jam'iyya ko kuma na 'yan takara shugaban ya ce wannan sabuwar dokar zaben za ta ƙara inganta harkar zaɓe. da yake jawabi yayin zaman sakawa dokar hannu shugaba buhari ya ce kudurin dokar na yanzu da aka yi wa gyara ya fi inganci sosai da wanda aka fara kawo masa hukumar kwallon kafa ta duniya wacce aka fi sani da fifa ta sanar da dakatar da hukumomin wasannin kwallon kafa na kasashen kenya da zimbabwe matakin na hukumar kwallon kafa ta ƙasa da ƙasa ya biyo bayan abin da ta kira tsoma baki da gwamnatocin ƙasashen zimbabwe da kuma kenya suke yi ne a cikin harkokin hukumomin wasannin kwallon kafa na ƙasashensu a watan nuwamba na shekara ta 2001 ne din ma'aikatar wasanni ta ƙasar kenya ta sanar da dakatar da hukumar wasanni ta ƙasar inda ta kafa wani kwamiti na daban wanda zai ci gaba da kula da harkokin wasannin kwallon kafa ta ƙasa hukumar kwallon kafa ta duniya ta zargi gwamnatin ta kenya da tsoma baki da katsalandan a cikin harkokin wasannin ƙasar a can ƙasar zimbabwe ma gwamnatin ƙasar ce ta dakatar da hukumar wasanni ta da naɗa wasu shugabanni na musamman to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na amsoshin tarbiyya Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun ci gaba da ansa tambayar wani dan uwa dangane da tsoron Allah Ta'ala da tafarkin tsira da kuma tarbiyya mai amfani. mun tsaya inda muka bayyana cewa mutum yana da mafara yana da makoma don haka a rayuwarsa ta duniya dole ne ya san daga ina ya fito kuma a ina zai koma a nan ne zai iya fahimtar me zai yi a nan duniya don rayuwar duniya rayuwar tsakiya ce akwai rayuwar da ka yi kafin ka zo nan duniya sannan za ka yi wata rayuwa idan ka mutu ka bar wannan duniyar mun kuma kammala da cewa wannan tsarin yana cikin alkur'ani mai girma kuma shine inda allah ta'ala yake cewa daga allah muke kuma gare shi za mu koma don haka daga nan za mu fahimci cewa hakikanin usuluddini ko asalin addini shine mutum ya san daga ina ya fito kuma zuwa ina zai koma kuma me ya kamata ya yi a wannan rayuwa ta duniya a cikin wannan tafiyarsa mai tsawo a yau ma za mu ci gaba da wannan binciken a cikin alkur'ani mai girma don ganin yadda ya haɗa bangaren ilimi da kuma aiki a rayuwar mutum a duniya wato a koyaushe ilimi na tafiya tare da aiki ko aiki na tafiya tare da ilimi duk inda alkur'ani mai girma ya ambaci ilimi sai ya ambaci aiki tare da haka haka yake idan an an yi akasin hakan wato a duk lokacin da ya ambaci aiki to sai ya kawo ilimi tare da shi misali shine kamar yadda Allah yake cewa cikin wannan ayar Allah ya buga misali wani mutum bawa a cikinsa akwai masu tarayya masu mugun halin jayayya da wani mutum bawa shi kuma dukansa ga wani mutum guda shin za su daidaita ga misali godiya ta tabbata ga Allah akan bayani a'a mafi yawan mutane ba su sani ba cikin suratu zumur aya ta 29 a wajen tafsirin wannan ayar allama tabatabai a cikin almizan yana cewa misali ne wanda allah ta'ala ya buga ga mushrikai wanda yake bautawa iyayen giji daban-daban suna tarayya a wajensa suna jayayya a kansa sai wannan ya umarce shi da abin da wannan ya hana shi kowanne daga cikinsu yana son ya yi masa hidima shi kadai sannan ya buga misali ga wanda yake bauta ubangiji guda yana masa hidima ba tare da an yi jayayya da wani kan hidimarsa ga ubangiji guda ba a wannan misalai mushriki shine mai iyayen giji da dama sannan mai kadaita allah ta'ala kuma shine misali na biyu bawan da ya mika kansa ga mai gidansa ɗaya wani baya musharaka da shi wajen hidimar da yake masa ai ba daidai suke ba don wanda yake da ubangida guda ko kuma Allah shi kadai yake bautawa shine yake cikin hali mai kyau kan mai iyayen giji da dama a wannan misalin alkur'ani mai girma yana son nuna mana cewa Allah ta'ala yana koya mana amfanin tauhidi da kuma imani da Allah shi kadai da kuma amfaninsa ga shi mumini don tauhidi yana gadar da nutsuwan zuciya kamar yadda Allah yake cewa a wata aya wa'anda suka yi imani kuma zukatansu suka nutsu da ambaton Allah to da ambaton Allah zukata suke nutsuwa cikin suratun ra'ad aya ta 28 halin yake a wani misalin da Allah ya buga a cikin suratu Ibrahim salam inda yake cewa shin baka gaba yadda Allah ya buga wani misali kalma mai kyau kamar itaciya ce mai kyau asalinta yana tabbace kuma reshenta yana cikin sama tana bayar da abincinta a kowane lokaci da izinin ubangijinta kuma Allah yana buga misali ga mutane mai yiwuwa ne suna tunawa kuma misalin ko misalin kalma mummuna kamar itaciya mummuna ce an tumbuke ta daga bisa ga ƙasa ba tare da wata tabbata ba cikin suratu ibrahim aya 24 26 a cikin almizan allama taba yana cewa faɗin kalmar tauhidi da kuma tabbata a kanta shine asali tabbatacce wacce aka kiyaye ta daga dukkanin wani sauye-sauye kuma mafi cika daga cikin muminai su ne wa'anda suka ce ubangijinmu shi allah ta'ala shi kaɗai ne sannan suka tabbata a kanta don haka da wannan kuma suka tabbata a kan kalma tabbatacciya mutane ba su gushe ba suna amfana da alkhairansu saboda samuwarsu suna cikin ni'ima da albarkacinsu to masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to madalla yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma gamsarwa Mas'ud Imami shi ne mawaƙinmu na gaba za mu gabatar muku a cikin shirin namu da muka saba gabatar muku na kiɗe-kiɗen Iraniyawa ai saurari lafiya. خیال راحت و حتی همین چند ساعت و نمیشه داشت و دوست نداشت این حال استثنایی و a gaishe ka Mas'ud Imami a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da ka gabatar to masu saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da nakan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی مثل دیروز مرا میخواهی که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای چه برگی کاهی To da haka muka zo ƙarshen wannan shirin namu sai da kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwa da ko muna ta ku zuwa shafukanmu na intanet. www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan mai duka ya kai mu mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu